Haka take yan matasa shirin labar matasa ke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. <laughs> ya ne gora da dama alhamdulillah gora yau da ni kika zo mana to gora a wannan maraicen mu je da ku garin doso inda kungiyar matasa masu gwagwarmaya a fannin lafiyar iyali da tazarar haifuwa suka ɗauki himma akan raya ranar masoya ba tare da barna ba a cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma zamu je yadda wasu matasa suka mayar da hankali akan ayyukan sake yin amfani da tsofaffin kayayyaki da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Gora kamar yadda na faɗa a jihar Doso kungiyar matasa masu gwagwarmaya a fannin lafiyar iyali da tazarar haifuwa sun ɗauki himma akan raya ranar masoya ba tare da barna da cututtuka ba. Haka ne gora shi yasa suka ɗauki gudan sati suna wayar da kawunan matasa akan su kula da lafiyarsu musamman ma a irin wannan ranar ga fasarar rahoton da abokiyar aikinmu na na Hadiza Hassan ta haɗa mana. Wa da kan ya kumshi kawo ƙarshen lalata da matasa ke yi a lokacin sallar masoya san valentin wadda wani lokaci take kai ga ɗaukar juna biyu ba tare da an bukata ba da kuma cututtukan da ake yadawa ta hanyar jama'i habibu salifu made shugaban cibiyar matasa shakadun lafiyar iyali da tsarin iyali na jihar doso akwai da yawan 'yan mata da suke ɗaukar ciki ga cututtuka muna yaƙi da wannan ne a bisa kafar facebook da instagram ƙungiyar ta tantance matasa a cikin dukkan jihohi takwas na ƙasar nijar da za su yi farfaganda hajara jafaru da ta halarci kamfe ɗin akan kafafen kafafen sada zumunta na yanar gizo ta gane muhimmancin abin. Ina sa kaina cikin kariya da sake nazarin jama'a. Mutane na tsoron magana a kai. Suna da yawa 'yan matan da ke fuskantar cin zarafi, amma sun kwamace su yi shiru. Kirana da zan miƙa shine da su kare mutuncin kansu kuma su kare mutuncin danginsu. Habibu Salifu Made, shugaban cibiyar matasa shakadu a game da lahiyar iyali da kuma tsarin iyali na jihar Doso, ya yi alfahari da wannan kamfen wayar da kai da ya baiwa 'yan mata da yawa na Doso samu damar gudanar da sallar San Valentin tare da kauracewa shashanci da kuma lalata. Gora a garin Zandar kun matasa goma sha biyar ne da suka fito da dukkanin jihohin kasar niger suka halarci wani horo da ofishin jakadancin Amurka ya yi wa matasa a kan shirya fina-finai. Haka ne Gora, bari mu saurari fasarar rahoton da Ali Keta ya shirya mana. Abin farin ciki ne mun yi amfani da wannan dama domin zaben mu na rubutawa har zuwa shirya fim. Na gamsu da dukkanin abubuwan da aka koya mana. Mun yi sa'ar samun manyan mata masu ba da horo su biyu. Mun samu shahararriyar mai shirya wannan da ake ce ma Aisha Maki. Ta zauna tare da mu tsawon kwanaki don ba mu sanayya cikin harkar fim don shiryawar fim na gajeren zango da mai tsawo. Wannan zai ba mu damar tabbatarwa da ganin haske cikin shirye-shiryen fim inda muke sanyi. Gura yanzu kuma bari mu koma gabas garin Gegime kenan a jihar Difa inda yau abokin aikin mu Maina Abdullahi ya taɓo zancen yawan shan sigari da matasa ke yi da illar shi akan lafiyarsu. Haka ne gora bari ma in barku da wannan tsokacin da kwararren likita Dr. Ahmed Muhammadu ya yi wa abokin aikin namu. Mu saurare shi. Abin da ita shan sigari abu na farko zai zama maka ciwo wanda yake idan ka fara sha kuma ka zo nan gaba baka sha sai zamto kana fama da ciwon kai sai ka bukata sa'annan ka sha ko wasu abubuwa zaka jikinka ba daɗi sa'annan ita kuma abu ce da wannan hayakin yana bin jininka sa'annan yana zuwa ga hunhuna. na ɗan adam har ya haifar masa da matsala a cikin hunhu to shi kuma hunhu yana nan gaskiya waje ne wanda yake ɗan adam yana daga cikin abin da ɗan adam yake ji da shi lumfashin mutum yana samun matsala da tari sa'annan jama'a yana haifar da kansa Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu na yau gora. A garin Sandar wasu matasa sun karkata ne akan ayyukan sake sabunta tsofaffin kartuna, robobi, karahuna suna mayar da su kayayyakin wasan yara kamar motoci da sauransu. Mashallah, abokin aikinmu Mustapha Mamman Sani ya kai musu ziyarar a yayin wata kasuwar baje koli da suka yi wanda ya samu halartar magabatan garin. Mu saurari fasarar rahoton nasa. Matasa 'yan makaranta a Zandar na bayyana basirar su su ta kera kayayyaki kala-kala da suke da tsohin kayan da suke sarrafawa Yusuf Abdu Shaibu bisa sha'awa ya saka kansa ga kirar injina masu sarrafa kansu ya horar da wasu matasa kuma yana ɗauke da gururuka da dama. Doc N. Yusuf. Akwai motoci akwai jirage da covers na kyankyashe kwai da humidificator da tractor wani duka babu wanda ya koya sai dai akwai yara ma mutum biyu da na koya ma su ma suna nan suna yin abubuwa yanzu sanan dai ina so a ce nan gaban mu ma Niger mun samu wanda za su ringa wani abu wanda za a dauka a kiraye shi gashi nan made in Kimba Abdulaziz shi gidaje na karto yake kerawa ya ce ta hanyar yanar gizon intanet ne fusa'ar ta zo masa. Na yi imebul da bila da maison traditionnel suna burge ni ne bayan bayan na gani a intanet tun daga nan nima abin yake burge ni na ce na yi. Wata na kowane samu lakwalin da zan zama babban injiniyar nan gaba. kayan da suka kera an baza kolinsu a gaban mahukunta da suka ce suna shirye ga tallafa tallafawa wa'annan matasa Hussein Ibrahim Adamu magajin garin shiyar zandar ta ɗaya. Ina jinjina ma wannan yaran matasa wanda suka yi wannan abun kuma ni kaina na yi mamaki da wannan abubuwa wanda suka yi da karto da wasu abubuwa wanda aka yadda. E, wannan yaran suna da hikima sosai kuma sun gwada mana ko da abu wanda ya karye ana iya maida shi a yi wani mota ko wani abu wanda zai yi aiki. Kenan wannan yara ne wanda ya kamata a kama ma kuma yara ne wanda suka kwatanta mana da mu duka mu muna iya yin wani abu na daban-daban a cikin mu. A ƙasar Nijar matasa na da basira sosai sauran a samu masaniya kansu a tallafa domin mayar da su 'yan ƙasa abun koyi. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa ciki tare da Asma Shina. a fagen kwallon kafa muntari amadu tijani kalala da ke murzale da a ketare daga yanzu ya zama dan wasan tuzias club na istanbul bayan kaka biyu da rabi a isra'ila sannan a kasar saudiya inda ya zama gwarzon mai saka kwallo a raga na kulab dinsa ne muntari amadu tijani kalala ya dawo turai tun da jimawa club da dama na turai ke zawarcinsa da suka hada da na turki wadda al'amarin girgizar kasa da ya faru a kasar ya shafa lamarin da ya canza akalar kalala da ta tuzias sport daidai club da ke da tushensa a tuzias a istanbul ya yi amfani amfani da wannan dama wajen ɗaukar maestro kalala har yau a fagen kwallon kafa an ci gaba da wasannin zakaru a turai a wannan mako an buga wasannin kusa da na karshe wicam de final psg ta sha ƙasa a hannun bayern wadda ta yi mata ci ɗaya da banza ranar talata ac milan ta yi nasara a gaban tottenham da ci ɗaya da nema a dai matakin na wicam da final benefica ta lalasa club fc burjidoy da ci biyu da banza yayin da tottenham ta yi nasara kan chelsea da ci ɗaya da nema a muka kawo ƙarshen shirin labar matasan na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi sai kuma gobe da Allah ya kai mu da rain da zamu dawo muku da wani sabon shirin